Masu saurare barkanku da warhaka. Kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau talata. Daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. bayan sauraron shirin kukun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin afirka a yau sannan shirin kissoshin rayuwa sannan shirin lafiya sai da kula sannan shirin muryoyin masu saurari, sannan daga ƙarshe ku saurari shirin duniyar mu a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau talata goma ga watan janairun shekarar ta 2023 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan jimada thani na shekarar 1444 hijira kamariya masu saurari kuma sun cewa shekaru 300 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan janairun shekarar ta 1920 majalisar kasashen duniya wadda ake kira da league of nations ta fara aikinta a birnin geneva na kasar switzerland an kafa majalisar ne bayan yakin duniya na biyu manufofin kafa majalisar dai sun hada da sulhuntawa da kuma warware matsaloli waɗanda suke tsakanin ƙasashe mambobi a majalisar a lokacin da ƙasashen afirka gaba ɗaya da kuma tare soviet da ma amurka wadda ta taimaka wajen kafa wannan majalisa ba su a cikin wannan majalisar sannan kuma hatta ƙasashen ingila da faransa sun dai nuna goyon bayan su ga kafa majalisar ne kawai amma ba sa a cikinta a matsayin mambobi majalisar league of nations ta shiga da da aikinta har zuwa bayan yakin duniya na biyu a lokacin da aka mai gurbinta da majalisar ɗinkin duniya ko kuma united nations a shekara ta 1946 da ƙarshe masu aure kun san cewa shekaru 96 da suka gabata rana irin ta yau aka kafa cibiyar fasahar ayyukan fina-finai ko kuma oscar wannan cibiya dai tana da mambobi 400 waɗanda suka hada da 'yan wasan fina-finai da na sinima da masu wasan kwaikwayo da kuma fina-finai na talabijin game da kwararru akan harkar ɗaukar hoto da kuma marubuta fina-finai da dai sauran ɓangarorin da suka shafi wannan harka a kowace shekara da cibiyar tana bayar da kyauta ta musamman ga 'yan wasa waɗanda suka fi nuna kwazo a shekara a ɓangarori daban-daban waɗanda suka shafi fina-finai hakanan kuma akan zaɓi fina-finai waɗanda suka fi taka rawa a wasu bangarori na musamman da alkalan cibiyar suke ganin cewa sun dace da wannan kyauta ta shekara ta oscar cibiyar oscar ta fara watsa shirye-shiryenta ne a talabijin a cikin shekara ta 1953 jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar shida. ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. To da farko ga muhimman kanansu. a kasar brazil an kama mutane 1,500 waɗanda suka kai a majalisar dokokin ƙasar hari kasar kamar kuwa an kashe masu garkuwa da mutane uku ne a arewacin kasar a najeriya kuwa hukumar inec ta ce rashin tsaro ka iya haifar da soke zaɓukan da aka shirya gudanarwa nan gaba yanzu kuma ga labaran da ke dake hukumomi a kasar brazil sun kama kimanin mutane 1,500 bayan da magoya bayan tsohon shugaban kasar jai bolsonaro su kutsa kai a cikin gina majalisar dokokin kasar da kuma fadar shugaban kasa da kuma kotun kolin kasar ta zuma da ta barke ne mako guda wanda aka rantsar da sabon shugaba leos inacio lula da silva shugaban ya yi tar da abin da ya kira ayyukan ta'addanci kuma ya kudiri aniyar hukunta masu tare tarzoma sai dai tsohon shugaban kasar ta brazil bolsonaro wanda bai amsa cewa ya sha kai a babban zaben ba ya tafi amurka dab da mika mulki kuma a yanzu haka yana jinya a wani asibiti wanda ke jihar florida inda ake masa magani sabon shugaban kasar ta brazil lola da silva tare da shugabannin majalisar dokoki na kasa da kuma na kotun kolin kasar da sun yi tar da ayyukan sa ta'addanci na ta'addanci da zuma da ta tilasta wa shugaba lola da silva kaddamar da aiki da dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar akalla masu garkuwa da mutane uku ne aka kashe a yankin arewacin ƙasar kamaru a cewar mijin tsaro na cikin gida sanarwar da rundunar sojan ƙasar ta fitar ta ce an kashe masu garkuwa da mutane ne a ranar ladin ta gabata a wani samame wanda dakarun ƙasar suka kaddamar sojojin ƙasar ta kamar dai sun ƙara kami wajen tabbatar da tsaro a yankin wanda aka ce ana samun yawaitar sace-sacen mutane don neman kudin fansa hukumar zaɓe ta najeriya inec ta yi gargaɗin cewa babban zaɓen ƙasar wanda yake tafi ka yi gamuwa da babban ƙalubale na sokewa wasu mazaɓu na ƙasar idan matsalar tsaro ta ci gaba da addabar wasu yankuna na tarayyar najeriya shugaban cibiyar mai bayar da horo ga hukumar zaɓen farfesa abdullahi abduzuru shine ya bayyana hakan a lokacin duba kayan aikin horazwa na hukumar a birnin abuja fadar mulkin najeriya ya ce duka muna sane a cewa tsaro a lokacin zaɓe abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci ga dimokuraɗiyya domin tabbatar da samun sahihin zaɓe kuma ingantacce a ƙasa da haka a cikin shirye-shirye da hukumar zaɓen take yi game da zaɓen shekara ta 2023 dole ne mu iya iyakacin ƙoƙarinmu domin tabbatar da cewa an samu cikakken tsaro a dukkanin sassa da za a gudanar da zaɓukan wanda a cewa sa rashin tsaro a wasu yankuna ka iya haifar da soke zaɓe a waɗannan yankunan to jama'a masu harika da a sha'afa labaran suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin saudiya ta janye dokar takaita adadin mahajjata inda a bana ta ce ba za a kaide yawan musulmi waɗanda za su yarci ɗakin ka'aba domin gudanar da aikin hajji ba sabon matakin da yana zuwa ne bayan da kasar shafe tsawon shekaru uku tana ike da dokar takaita yaduwar cutar corona lamarin da ya haramta wa dubban musulmi daga sassa daban-daban na duniya samun damar sauke farale ministan kula da ayyukan hajjin na saudiya ya bayyana cewa daga yanzu za a ci gaba da karbar adadin mahajjata waɗanda suka saba zuwa duk shekara a gabanin lokacin corona sannan kuma babu wani batun yakance adadin shekaru na mana ya tan a shekarar 2019 da kimanin mutane miliyan biyu da dubu biyar sa gudanar da aikin hajjin amma tun daga wani lokaci ne aka zabtare adadin mahajjatan a bangaren wasanni kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united eric ten hag ya gargadi 'yan wasan da cewa zai ci gaba da hukunta duk wanda ya saba wa doka a kwanakin baya ne dai mai horar da kungiyar kwallon kafan ta manchester united ya kori cristiano ronaldo daga tawagarsa kuma da karshe ya amince da soke kwantaragen dan wasan mai shekaru 37 kwanan ma ya hukunta marcus rashford saboda ya makara a taron kungiyar kwallon kafan ta manchester united kamar kuma ya hukunta dan wasa alejandro a lokacin wasan kawance na kafin fara wasannin firimiya da jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla yanzu kuma ga shirin afirka a yau Afrika a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan yadda a cikin watannin bayan nan ko shekarun bayan nan ƙin jinin 'yan mulkin mallaka musamman ma dai ƙasar faransa yake karuwa a cikin nahiyar afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana ƙasar faransa tana cikin sahun gaba na jerin waɗanda suka fi daɗewa suna yin mulkin mallaka a nahiyar afirka waɗanda ta yi wa mulkin mallakar dai sun hada da ƙasashen baƙaƙen fata da kuma na larabawa kuma babu wani ɓangare na afirka ɗin da za a iya cewa faransan bata cutar da su ba a tsawon wannan lokacin da ta ɗauka tana mulkin mallaka tarihi dai yana cike da bayanai akan muhimman dalilan da suka sanya ƙasashen turai suka rika yin gasa da junansu a kan wuraren da za su shimfiɗa ikonsu da mulkin mallakar su a cikin nahiyar afirka daga cikin dalilan da ake kawowa da akwai neman sinadarorin da kamfanoninsu suke da buƙatuwa da su domin ci gaba da wanzuwa da kuma yin ƙere-ƙere na kayayyakin kasuwanci nahiyar afirka kuwa cike cike da waɗannan irin kayayyakin da allah ya huwace mata za a iya cewa fiye da sauran nahiyoyi daga kan zinariya zuwa karafa daga kan tagulla zuwa dalma lu'ulu'u uranium da wasu ma'adanai masu yawan gaske idan muka ɗauki ƙasa kamar belgium za mu ga yadda ka cokau ta mayar da kasar congo a matsayin gona ɗaya daga cikin sarakunan ta mafi ƙashewar zuciya wato sarki leopold na biyu shi dai wannan sarkin ya azabtar da al'ummar ƙasar demokuraɗiyar congo da haka ne ƙasarsa ta belgium ta yi sanadiyar mutuwar mutane da ake kyasta cewa sun haura miliyan goma da yana cikin kisan kiyashi mafi muni da aka yi a tarihin biladama amma saboda waɗanda suka yi ɗin su ne masu bakin faɗa yanzu a duniya sannan kuma waɗanda aka yi waɗin ba su da gata don haka ba ma a bijiro da wannan maganar su jefi-jefi wato adadin mutanen congo da aka kashe ya fi ne huda wanda ma dukkanin mutanen da hitler kashe a lokacin yakin duniya na biyu a yayin taron berlin daga shekara ta 1884 zuwa ta 1885 turawa sun zauna a kan teburi a gabansu da akwai taswirar nahiyar afirka suka raba wa kawukansu kasashen da kowace ɗaya daga cikinsu take son ta shimfiɗa ikonta a ciki a can ne aka amincewa sarki barjom mallakar kasar congo wacce ya rika ɗibar albarkatun da ke cikinta suka hada da na roba yana cin kasuwarsu a turai to ita ko faransa wacce tun lokacin napoleon da ta shiga cikin ƙasar masar ta fara shakar kamshin albarkatun da suke cikin wannan nahiyar ta kuma ɗora ɗan ba na mulkin mallaka abin da ya biyo baya shine shigarta da ƙarfi cikin ƙasashen nahiyar ɗaya ban ɗaya a cikin ƙasa kama algeria faransa ta yi ƙarni guda cir tana mulkin mallaka duk da cewa dai ba ta yi hakan cikin sauƙi ba domin kuwa al'ummar wannan ƙasa sun yi tsayin daka wajen kare ƙasarsu daga 'yan mulkin mallakar sun kaddamar da shahidai da aka kiyasta cewa sun kai miliyan ɗaya kafin a ƙarshe a samu 'yanci a cikin sauran ƙasashen afirka faransa ta rika amfani da ƙarfi tana shimfiɗa ikonta ɗaya bayan ɗaya a mafi yawancin ƙasashen ta fuskanci gwagwarmaya a ƙasa kamar Nijar sarauniya mangu ba ta miƙa wa 'yan mulkin mallaka faransa masarautarta a kan faifai ba jan daga ta yi ta yi gwagwarmaya ita da mutanenta suka ɗanɗana wa turawa kuɗarsu. yankin dogon dutse na wannan sarauniya ba a shige shi cikin sauƙi ba sai bayan kisan da turawan suka yi mata ita da mafi yawancin mayakanta saboda suna da ƙarfin wuta fiye da na waɗanda suke yaƙi da su faransa ta zama babbar mai kwashe arzikin uranium daga niger take sayar da shi a kasuwannin duniya wani dalili na mulkin mallaka baya ga ɗibar wato albarkatu shine bukatuwarsu da majiya ƙarfi da za su yi musu aiki a cikin gonakinsu da ke can turai da kuma yankin caribbean surka ɗibar mutanen afirka a cikin jiragen ruwa suna tsallaka teku da su domin su kai su gonaki na rake da sauran amfanin gona da ake amfani da shi a cikin masana'antu miliyoyin ɗayan nahiyar afirka ne da aka ɗiba zuwa tafiyar da babu dawowa suka mutu akan hanya waɗannan su ne muhimman dalilai na tarihi da ake kafa dalilai da su na cewa su ne suka fito da turawa suka nufi ƙasashe suna musu mulkin mallaka musamman nahiyar afirka kuma waɗannan dalilan suna ɗaya daga cikin waɗanda idan mutanen afirka suka tuno suke jin cewa lallai turawa sun zalunce su. sai dai daga kawo ƙarshen mulkin mallaka na zahiri babu wata ƙasa wacce ta fi sauran 'yan mulkin mallaka zaƙalƙalewa wajen nuna isa kama faransa ta ci gaba da yi wa ƙasashen afirka baƙaƙen fata musamman wannan irin mulkin mallakar ta hanyoyi da dama daga cikinsu da akwai ci gaba da kwasa albarkatu kama daga uranium daga niger da kofi a ƙasa ivory coast zuwa kan man fetur daga kasar gabon da kuma itatuwanta na roba hakanan furanni da suke tsirowa a tsibirin comoros da faransan take ɗiba tana tafiya da su ƙasarta ta yi turare ta saida wa duniya uwa uba har yanzu babban bankin faransa shi ne yake buga wa ƙasashen baƙaƙen fata na yammacin afirka da tsakiyar ta kuɗaɗensu na ƙasa waɗannan ƙasashen har yanzu ta fuskar tattalin arziki suna ɗamfare da mulkin mallakar faransa to dalilai irin waɗannan suna taka rawa matuƙa wajen ƙin jinin faransa a cikin nahiyar afirka musamman ma dai a yankin yammacin afirka ɗin an yi zamanin da idan wani daga cikin 'yan siyasar ƙasashen afirka ya yunkuro domin ya datsa hannun sata na faransa to za ta aiki da rundunar soja ta girke a cikin ɗaya daga cikin ƙasashen domin kifar da shi ko ta haɗa baki da wasu 'yan a cikin waɗannan ƙasashen domin su yi mata aiki shi yasa a halin yanzu a cikin ƙasashen nahiyar afirka al'ummu suke ƙara ƙaimi wajen nuna adawa da faransa suke kuma jinjina wa duk wani ɗan siyasa da zai raba hannun riga da wannan tsohuwar 'yan mulkin mallakar kuma sabuwa to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin namu ya zo ƙarshe da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna ga ta ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. yanzu kuma ga shirin kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara kissar usman dan mas'un ɗaya daga cikin sabon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka yi hijira daga makka zuwa ƙasar habasha don su tsira da ransu daga azabtarwar ƙurashawa a birnin makka amma sai ya dawo makka bayan da wata jita-jita ta riske su a habasha kan cewa ai dukkanin ƙurashawa sun musulunta shi kuma da wasu daga cikin wa'anda suka yi hijiran suka dawo makka ba tare da bincike ba sai da suka isa sai sun gano cewa labarin ba gaskiya ba ne. a nan ne usman dan mas'un muka ce ya shiga makka ya je ya nemi mafaka da kuma kariya daga wani mushriki kuma attajiri daga cikin attajiran makka wanda ake kira walid dan mughira al mahzumi wanda kuma ya ansa bukatarsa ya kuma shelantawa Qurayshawa kan cewa Usman dan Mas'un yana karkashin kariyarsa da kuma mafakarsa. Da haka kuma Usman ya shiga Makka yana ta shiga ya fita daga inda yake so ba tare da wata matsala ba amma kuma yana ganin yadda ake azabtar da sauran musulmi da ba sa da mafaka a makka wannan yana matukar damunsa don yana ganin bai yi wa kansa adalci ba idan ya ci gaba da wannan rayuwar sannan 'yan uwansa musulmi suna cikin matsaloli da wahaloli da azabtarwa a birnin makka a cikin wannan halin ne ya yanke shawarar cewa zai fice daga kariya da kuma mafakar walid dan mughira kuma zai shiga cikin kariyar allah ta'ala shi kadai duk abin da zai same shi ya same shi bayan haka ne dai sai wata rana ya je gidan walid dan mughira ya gode masa kan kariya da mafakan da ya bashi tun lokacin da ya dawo daga habasha amma kuma ya buƙaci ficewa daga wannan kariyar a lokacin da walid ya ji haka sai ya ce masa ko dai kariyar da nake baka bata wadatar da kai bane sai usman ya ce masa ba haka bane ni dai ina son ficewa daga kariyar ne don ina son in shiga cikin sahun yan uwana da ake azabtarwa kuma ina son ya kasance allah ne kawai mafaka da kariya a gare ni sai wali ya ce masa to ba laifi ka zo mu je masallacin kaba kamar yadda na shailanta cewa kana ƙarƙashin kariyata da mafakata in sake shelanta cewa ka fice daga kariyata da mafakata sai ya ce ba laifi daga nan sai suka je ɗakin ba walid ya tashi a cikin jama'a ya faɗa musu ga abin da usman bin mas'un yake so sai usman ya ce eh haka ne ina son allah ta'ala ne kawai ya kasance mai kare ni kuma mafakata don haka sai walid ya ce daga yau ya fita daga mafaka da kuma kariya ta kowa ya sani daga yan sai usman bin mas'un ya ci gaba da rayuwarsa a birnin makka kamar yadda ya ga dama ba wanda ya taba shi yakan kuma halarci wasu tarurrukansu a nan sai wata rana wani shahararren mawaƙin larabawa wanda ake kira lubaid ibn rabi ya shiga birnin makka yana son ya raira wata sabuwar kasidarsa da ya tsara wacce kuma ake ganin babu wata kasida da ta fita tsaruwa da kuma fasaha a lokacin don haka mutane suka taru a masallacin kaba Usman bin Mas'un ma ya halarci taron don sauraron kasidar. Kasidar ta fala da cewa ala kullu shay'in ma khalallahu batilun. Wato ku saurara duk wani abu wanda ba Allah ba batacce ne. Kafi ya karasa baiti na biyu sai Usman bin Mas'un da yake zaune a wani wuri a taron ya ɗaga murya yana cewa ka kyauta kuma ka faɗi gaskiya in banda Allah komai batacce ne sai Lubaid ya ci gaba da kasidarsa kuma kowace ni'ima babu makawa sai ta gushe sai anama Usman bin Mas'un ya kasa hakuri ya ce wannan ba daidai ba ne gaskiya ne nimomin duniya za su gushe amma nimomin lahira ba sa gushewa har abada a lokacin da taro suka ji haka sai suka yi mamakin ya mutumin da bai daɗe da fita daga kariyan walid ba yake da jaruntan karyata babban mawaƙi a ƙasidarsa a cikin taron manya-manyan ƙurishewa sai suka buƙaci lubaid ya sake ƙasidar daga farko sai lubaid ya sake baiti na farko usman ya sake faɗa kayi gaskiya ya kuma sake karanta na biyu sai usman ya ce ba gaskiya ba ne daga nan sai ran lubaid ya ɓaci ya dakatar da karatun ƙasidar ya ce ya ku ƙurashawa taron ku bai taɓa kasancewa kamar haka ba babu mutumin da yake katsalanda a magana ta a can baya ta yaya aka sami wani daga cikinku yake karyata ni sai wani mutum daga cikin masu sauraro ya ce masa ka ci gaba da karatun kasidarka wannan mutum mahaukaci ne kuma ba shi kadai ba ne akwai wata jama'a a cikin gari wanda suke da ra'ayi irin tasa sun fita daga cikin mu sun kuma samar da wani sabon addini da suke yi sai usman ya mayar masa da martani sai ran mutumin ya ɓaci ya tashi daga inda yake ya zo ya daki fuskan usman bin mas'un har sai da ya ji masa ciwo a ɗaya daga cikin idanunsa dukan da ya yi masa ta yi zafi har sai da jini ya taru a idon usman sai wani daga cikin mutane ya ce masa ya kai usman baka mutunta kariyar da walid ya baka ba da ka ci gaba da kasancewa ƙarƙashin kariyarsa da idonka bai tara jini ba sai usman ya ansa da cewa ai na sha alwashin ba na son kariyan kowa sai ta Allah dangane da idona kuma watakila ɗayan idon ma zai tara jini don ba na son kariyar kowa sai Allah ta'ala daga ƙarshe dai walid ya zo ya ce wa usman a shirye nake na sake mai da kai ƙarƙashin kariya ta sai usman ya ce na sha alwashi ba zan shiga ƙarƙashin kariyar wani ba sai ta Allah masu sauraro ƙarshen kistar mu ta yau kenan a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yanzu kuma ga shirin lafiya sai da kula lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau zan mai da hankali ne kan matsalolin da ke tattare da karbar haihuwa a gida wanda masana sha'anin kiwon lafiya suka bayyana cewa yana tare da illoli ga uwar da abin da take dauke da. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To kamar yadda watakila wasunku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsalolin da ke tattare da karɓar haihuwa a gida wanda masana sha'anin kiwon lafiya ke bayyana cewa yana tattare da iloli ga uwar da abin da take dauke da ilolin dai a cewar masana sha'anin kiwon lafiya sun hada da zubar jini doguwar naƙuda ko kuma yaro bai zo ta kai ba yoyon hutsari da dai sauransu a makon jiya dai idan ana tuni mun kawo muku matsalolin da ke tattare da rashin wato ziyartar likitoci ga mace mai juna biyu to a yau kuma za mu ɗorawa ne kan batun haihuwa a gida kuma kan hakan za mu ɗorawa ne kan tattaunawar da muka faro da malama aisa maiga jami'ar kiwon lafiya a asibitin kula da mata da yara na dko da ke birnin agadas a arewacin jamhuriyar niger inda da farko na fara yi mata tambayar cewa koya wannan matsalar take ta haihuwa a gida sai ta ce da ni ka kawo tambaya kuma wata mai mahimmanci ana samu har yanzu ana samu haihuwa a gida mata suna aihuwa a gida sai kaga kana zamne kana gadi an dauko yaro cikin daro an kawo maka mace na cikin jini gaje gaje mace na cikin jini gaje gaje dan ma wani bi cikin kasa ake aifo shi akwai matsala sai a ce min a masu saurari sai su ce min a ai ba yanzu ba ai tun ga uwaye da kakanni ana haihuwa gida abun ya sake uwaye mu da kakanni wasu abubuwa ba su yin su illa da yawa yana tare da mace mai aihuwa gida yana tare da mai aihuwa gida mai aihuwa gida wata nakuda ta ba ta eh, tana da gaugawa take yanke tana iya aifuwa me ba aifuwan gidan ba abin da zai biyo baya jini yana iya gabce mata in ba a zo likita aka yi taimako ba da gaugawa ana iya banna mace na iya zama gida tana nakuda yaron nan bai zo da kai ba ya yi wanda hausa ke ce ma kadiro kenan ya zo da cinai ko kuma ya bado ta kashin shi ya zamna akwai matsala mace yaro yana iya bado hannu wanda muke ce ma position transverse wannan ila tilas sai an fasa waɗannan abubuwa duka sai kiga mace ta zamna tana tana kuda tana tana kuda za ta iya samun matsalar yoyon wutsari balle in mai iphone fari in kai ya taho baka zo likita ka aihu ba kai kwana ɗaya biyu kana gida wannan karshen ta ka samu ciwon yoyon wutsari me in ka fara nakuda ka ki gaji da ki zo likita a auna ki a ce miki a'a ba nakuda bane in kika zo likita me zai fidda gare ki in aka auna ki aka ga nakuda ne sai a ce miki wance nakuda ne ki zamna ko a tattaro kaya a kawo wance ba nakuda ba ne nakudan tsaye ne kike gai ko wata mace wadda ta taba haifuwa ta san nakuda tsaye ko kuma wasu kaje an ce a tana zub da jini a a zaki ne babu zakin jini babu zakin jini mace na iya fara nakuda ta fara gabce jini sai ka ji sophisti a ku zamna bata ne ba nakuda ba nama ba ne a cikin bayanin da likita ta yi sa a fahimci cewa na'urar dai iri-iri ce to ko wani irin karin bayani ne za a yi mana a nan nakuda iri-iri ne kuma toho wanda kwancin da cikin ciki iri-iri ne ba, duka yaran ba suke zowa da kai ba dukan su bane wani yana ba da fuskan shi wani yana ba da hannu wani wata mace in tana nakuda maimakon dan ne zai fara fitowa uwa za ta tasowa in uwa ta taso sai jini to waɗannan abubuwan duka shi ya sa muke so mata kasu yi nakuda a gida kasu aihu a gida in ta aihu gida tana iya aihuwa lahiya lau amma daga ba jini yana iya gabce mata yana iya bugunta ko kuma in mai borin gishiri ne ma tana iya lokacin nakudan nan borin gishirin ya tashi in ba a zo ba kuma banna za a yi waɗannan abubuwan kamar ta za a iya kauce musu za a cewa kamar akwai jahilci a ciki ko kuma rashin samun bayanai game da abin da ya shafi haɗarin da ke tattare da haihuwa a gida wallahi wa'annan bayanai wa'annan abubuwan da ke faruwa wasu mata akwai taurin kai gare su wayewanka ana nan ana ta yi ana ta yi ana ta yi wasu baka iya sake musu hali wasu sun yarda suna zauwa wasu kuma sai ce sai na gani to akwai kuma abin da ya shafi bari da ake shi wanda za a cewa kamar wani yakan zowa ba zata ne shi kamar me yake kawo shi bari kamar a ce ko kuma a haifi yaro irin bakwai ne dinan da sauransu haka akwai abun ga iri-iri akwai abubuwa da yawa kamar wajen barin nan tana yi wa macen tana da wata infection kinta da ba a yi ba macen tana da wani resus negatif da ake cewa abubuwa da iri-iri wani bi kuma cikin ba na kwarai ba ne tana iya samun abun ga grosses molar shi ma ba zama ba zai zubewa zai akwai abubuwa da yawa wanda suke sa wannan uh, wannan eh, wannan barin nan to haifuwar bakwai din shi fa haifuwar bakwai shi ma akwai fenomen da yawa wanda vraiment Allah galim za a cewa eh wannan kuma al'amari na ubangiji yaro yana iya haifo shi kuma akwai abubuwa eh, wanda za su iya haddasa shi kamar mace in tana da anemi kamar mace in tana da wani ciwon ta hakan ga duka wa'annan ko faliwon da muke da ake samu shi ma yana iya sa mace tana da masasar grosseskin tana iya taimena sai har ta fiddo ta to karshe duka game da wannan wani kira ne kuma ce jan hankali kuke da shi kiran da za mu yi ku taimaka mana ku 'yan jarida na biyu har yanzu masu hannu da shuni muna son su sa hannu har yanzu kar su gaji suna shiga cikin unguwa-unguwa suna sensibilisation yawan sensibilisation kin nan wani bi yana kawowa mata su yi adere in suka yi adere ka gani ko abun yayi don ka vraiment sensibilisation yana maganin komi saboda shi ne akwai risk da danger lokacin da ciki duka ya tahi hatsari ne kamar lokacin da ciki ya girma ba ta nan ga zuwa wurin awo ko abubuwa wanda ake ce ma da danje wanda in ta tinkari kanta cikin shi ba ta gudu ta zo likita ba ana iya samun banna ko ta faɗi gida borin gishirin ya fara kafin a ɗauke ta a kawo ta likita an yi banna ana iya rasa ta ana iya rasa abin da aka haifa lokacin da ba a in ita ba a rasa ta ba yaro ana iya rasa shi cikin ciki tana iya aifo shi bai zauwa da rai da taimakon ku ku yan jarida ana hudi a tele ana hudi cikin radio ana hudi bisa eh, kaman cikin sabgogi ku waye ma mata kai bisa ga importance bisa ga amfanin sa wurin awo bisa ga amfanin in ka zo ka aihu likita bisa ga amfanin in ka aihu ka kawo yaron ka wurin shaushawa bisa ga amfanin eh, mata su zo su sha magunguna wanga na futu. Allah ka ba mu sa sama Allah ya ciwo gobe. To masu sauraro da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakuwar tamu a yau malama Aisa Mega ta asibitin kula da yara da mata na DKO da ke birnin Agadez a arewacin jamhuriyar Nijar. A nan kuma ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin muryoyin masu saurare. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Hassan barka ne ke muku barka da wannan lokaci. a cikin wani sabon shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na radio hausa voh da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tu a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro ne da dai sauransu malami na farko bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya'yan na 'yan najeriya mai magana ina muku sallama irin ta addinin musulunci mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara kusa lokal gamin magani ya'yan uwa uwana 'yan najeriya ina ƙara kira a gare ku ku diba girman allah da zatin allah kusan halin da muke ciki a bisa wannan kakar zaɓe da muke ciki kun ga 'yan siyasa gaba ɗaya kowa ya fito yana neman a zaɓe shi ya koma wurin da yake to don allah muna kira a gare ku da farko zan fara daga 'yan uwana matasa 'yan uwana matasa ku guji harkar banga siyasa domin ɗan siyasa abin da ke baku kalilan ne 'yan kwanaki ne da zarar ya wuce ya kare amfani da ku lokacin da ya gama amfani da ku za ku gane kuskura kuskurakuran da kuka yi to da wannan muke kira a gare ku da ku tashi ku nemi sana'ar yi idan kana da sana'ar yi babu mai zuwa ya ja ka ya baka kwayo ko ya saka harkar bangar siyasa sannan kuma wannan zaɓe da za mu yi ya kamata mu yi cancanta mu zaɓi shugabanni na gari akwai mutane da dama nagartattu a jam'iyyoyi da dama domin idan kuka dibi irin wannan hali da muke tsinci kan yanzu a najeriya na farko akwai matsalar tsaro sannan na biyu akwai matsalar tsadar rayuwa sannan na uku babu ayyuka na a zo a gani a cikin kasar mu ta Najeriya shin a haka kuke so mu ci gaba da zaben shugabannin mu gurbatattu domin su ci gaba da kashe kasar mu su hana motsawa domin su lalata wani rayuwa kamar yadda suka saba to ya kamata a wannan zaɓe da za mu yi ya kamata mu yi zaɓe na cancanta mu yi zaɓe na cancanta mu ubangi muna roƙon Allah a ko da yaushe Allah gare mu da dabarar mu a wannan zaɓe da za mu yi ubangiji Allah ka sa mana hannu a cikin wannan al'amura na wannan zaɓe Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari dan alfarma annabi da alƙur'ani mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara wasu lokal gamin magani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Biye jamhuriyar musulunci ina muku fatan alkhairi. Yau zan yi tsokaci akan tafiyar da ainihi cikin harakokin zaben cikin ƙasa Nijeriya muna musu addu'a. Allah subhanahu ya sa a yi shi lafiya a kare shi lafiya. Kuma ina ma 'yan uwa musulmi ikirarin cewa su yi hankali kada rudin siyasa ya shi jasu wato su shiga aikan da ba shi ba. don ka waɗannan mayyana ma 'yan siyasa kuna da ganin wadda suke idan kuka zaɓe su da shekara hudu sun tafi shikenan su ko musu shekara hudu shekara takwas ba kwana takwas ba ne don haka nan mutum shi karatun ta natsu duk abin mutum za shi ya tsaya shi sha'auna ya ga abin da ya dace da shi kun ga dai duka idan an ka gama siyasa su mayan nan kansu gami kenan ku matasa ku ne ake hau da ku yi ta hawan dokin zuciya ya caban ka da a kashe wannan a cima wannan ajima wannan ajima wannan wannan ba ya zama mana alkhairi cikin kasashen musulmi baki daya ko mana fata ubangiji Allah subhanahu Allah ya ba mu shugabanni na gari mana muku fatan alkhairi wannan zabe da za a yi Najeriya ubangiji Allah ya zaba abin da ya zama alkhairi kuma Allah ya tabbatar da a yi shi lafiya a kare shi lafiya yan uwanmu ne najeriya da nijar duka ɗaya ce muna fata ubangiji allah subhanahu ya kawo mana kwanciya hankali cikin ƙasashen mu baki daya ni ne nako ibrahim shushana wanda yake jihar maradi jamhuriyar nijar sai an jima a huta lafiya hazawa salam bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida Assalamu alaikum wallahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Umar daga unguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci wani taro da aka yi tsakanin matasa da jami'u a nan Jamhuriyar mu ta Nijar. To gaskiya abin da za mu ce wannan taro ya yi daidai kuma haka ya kamata a ce an ci gaba da yi da jami'an tsaro da matasa ana zama ana tattaunawa. gaskiya kamar batun da aka tattauna a wannan taron shi ya ja mana hankali ma na fannin tsaro da kuma shaye-shaye da matasa suke yi na ba gaira ba saba da kuma batun arman jinsi to gaskiya wannan taro haka ya kamata a ce duk ƙasa a duk cikin ƙasa ana tara matasa ana tattaunawa da su inda ina tunanin gaskiya matasa suna da babban gudunmuwa da za su taka a wannan bangare na gode ku tashi lafiya mai magana hassan da umar ta kan sabon gari da maganar jamhuriyar nijar alaikum wa rahmatullah mai mafi OH ga radio mai albarka mutum mai magana jibirin banga mai sai game da ke jihar Bauchin Najeriya. A zahiri gaskiya muna godiya da jin daɗi da kuke ba mu dama muke ɗan nuna ko kuma muke faɗa ƙorafe-ƙorafen da kuma gaishe-gaishe. Sa zahirin gaskiya yau na zo da ɗan wasu ƙorafi na game da ƙasa ta Najeriya saboda siyasa ce take ƙarƙartowa. Kiran dan yi ne ma 'yan uwana matasa don allah su kula su sake hankali da manya-manyan nan namu na najeriya wato bi ma'ana 'yan siyasa waɗanda suke amfani da su da kwakwalensu da tunaninsu su ba su kwaya su je su ci gaba da aikata abubuwan da ba shi ne ba wadda kuma da ƙarshe su kuma in sun samu wannan kujera su mance da waɗannan kannukan farautar nasu sai kuma su janyo iyalansu su ci gaba da kulawa da su akan karagar mulki wannan shine fata na ainihin shine kira da nake da fatan da ku tashi lafiya mai magana jibrin banga da ke jihar Bauchin Najeriya ku tashi lafiya. Assalamu alaikum warahmatullah sashin Hausa na Radio Musulunci ta Iran da ma al'ummar da suke sauraron wannan tasha a duk inda suke birni da karkara ina masa barka da wannan lokaci. Mai magana ya kowa mai aski ba da raka jihar da magaram jamhuriyar Niger. Ina so ku bani dama zan tofa albarkacin bakina kan kira ga 'yan uwana al'umma na Najeriya maza da mata wanda ba su samu ba katunan zaben su ba ya kamata su gaggauta zuwa su samu katunan wannan zaɓe domin da shi ne da ƙuri'ar da katin zaɓe ne ake sauya gwamnati ake zaɓar wanda ake so domin ta yi aikin da ya dace domin ƙuri'a ita ce yanci yankin talaka wanda zai yi ya zaɓi wanda yake so allah ya kawo mana shugabanni na gari a ƙasashen na afirka da ma najeriya baki da mai magana ya kowa mai ba da raka jihar da magaran jamhuriyar niger ku tashi lahiya To masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga da wannan nema kuma za mu ja birki a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai duka ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da ashirin da ma illahirin waɗanda aka ji muryoyinsu muke cewa a huta cikin koshin lafiya. daga ƙarshe ga shirin duniyarmu a yau duniyar mu a yau bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a cikin makon nan kuma mu yi sharhi a kan labarin sannan mu jira in masana dangane da su da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. adala masu sauraro shirinmu na yau zai yi dubi ne kan gargaɗi da kuma gagarumin zanga-zanga wanda mutanen ƙasar yemen suka gudanar wanda kuma zanga-zanga ne na gargaɗi wanda gwamnatin ƙasar yemen da mutanen ƙasar suka yi wa gwamnatin ƙasar saudiya da ƙawayenta dangane da takunkuman tattalin arziki da suka ɗora wa ƙasar da kuma killace ta da suka yi na kimanin shekaru takwas da suka gabata kafin haka dai a cikin makon da ya gabata ne dai miliyoyin mutanen kasar yemen suka fito zanga-zangar nema a kawo ƙarshen kofar rago wanda ƙasar saudiya da ƙawayenta suke wa ƙasar ta yemen zanga-zanga mai suna ƙofar rago yaƙi ne wannan ba wai shi'ari ne kawai ba sai dai yana nufin wata marhala ce daga cikin marhalolin yakin da kasashen kawance na saudiya suka dora wa kasar ta yemen tun shekara ta 2015 yanzu an kai wata marhala ta babu yaƙi kuma babu zaman lafiya. watan Afrilun shekarar da ta gabata cewa aka cimma yarjejeniyar tsagaita wa juna wuta tsakanin gwamnatin sana'a da kuma saudiya da ƙawayenta da farko na tsawon watanni biyu sannan aka sake tsawaita ta na wasu watanni biyu har sau biyu sai dai saboda rashin cika alkawulan da kawancin saudiya ta ɗauka a cikin yarjejeniyar da kuma ci gaba da killace ƙasar daga ƙasashen waje daga sama da kuma ƙasa da ruwa gwamnatin sana'a ta ƙi amincewa da tsawaita tsagaita buɗe wuta a tsakanin ɓangarorin biyu a karo na uku wannan ya sa aka shiga wata marhala ta yaƙi wanda ake kira babu yaƙi babu kuma zan lafiya babu yaƙi don babu yaƙin amma kuma babu zaman lafiya don gwamnatin ƙasar yemen ta ɗauki cewa killace ƙasar da yi mata kofar rago ta ko'ina wani nau'i ne na yaƙi wanda yake ci gaba da ɗaukar rayukan mutane da dama a cikin ƙasar ta yemen kafin haka dai a cikin shekarar da ta gabata wata tawaga daga ƙasar oman wacce take shiga tsakanin ɓangarorin biyu ta zo birnin sana'a inda ta saurari bukatun gwamnati da mutanen ƙasar yemen sai dai tunda ta tafi babu wani labari wanda ya nuna cewa gwamnatin saudiya da ƙawayenta ba su amince da shawarar gwamnatin sana'a dangane da yakin ba wannan ne ya sa miliyoyin mutanen ƙasar suka fito zanga-zangar nuna wa duniya kan cewa duk da yake babu yaƙi a ƙasa amma kuma ƙasar tana cikin yaƙi ne don har yanzu ana mata ƙofar rago ta ko ta ina ta sama da ƙasa da ruwa banda haka gwamnatin sana'a ta fitar da gargaɗi da ƙasar ta saudiya da ƙawayenta sau da dama kan cewa za ta koma yaƙi a kowane lokaci don ba za ta amince da yanayin babu yaƙi kuma babu zaman lafiya mai tsawo ba sannan wannan matsayin ya sami goyon bayan miliyoyin mutanen ƙasar a zanga-zangar ƙofar raguma yaƙi ne da aka gudanar a jihohi goma na ƙasar wanda kuma su ne wato kashi 80 cikin 100 na faɗin ƙasar ta yemen a bayanan bayan taro na zanga-zangar kofar rago ma yaƙi ne mutanen ƙasar yemen sun gargaɗi ƙasashen ƙawancin saudiya a yaƙin na yemen kan cewa idan an sake komawa yaƙi fa to su za su yi nadama kuma za su yi kuka kan raɗaɗin da hakan zai jawo masu kuma su ji tsoron ci gaba da killace ƙasa ta yemen da ci gaba da tsarewa da kuma hana jiragen ruwa dauke da makamashi da kuma buƙatu mutanen kasar isa kasar ko kuma su ci gaba da yin burus da bukatu mutanen kasar yemen na sake bude tashar jiragen sama na birnin sana'a har ila yau bayanin bayan taron zanga-zangar kofar ragoma yaƙi ne ya ƙara da cewa kamfanonin man fetur da suke aiki tare da ƙawancin saudiya a kudancin ƙasar su san cewa duk wata yarjejeniyar da suka kulla da wa'annan kasashen sun tashi a banza amma me zai biyo bayan zanga-zangar miliyoyin mutanen kasar yemen daga garuruwa kimani goma sha biyu a kasar wannan wani goyon baya ne ga gwamnatin kasar ta yemen da kuma shugabannin kasar wanda suke daukar matakan da suka dace kan makiya. don haka zanga-zangar wata alama ce ta goyon bayan mutanen kasar ga dukkanin matakan da shugabannin kasar za su ɗauka don dawo da haƙƙin mutanen kasar yemen daga hannun waɗanda suke zaluntar su idan ba ku manta ba a shekarar da ta gabata ma miliyoyin mutanen kasar ta yemen sun fito zanga-zangar goyon bayan gwamnatin kasar wanda kuma an ga irin nasarorin da suka samu bayan samun goyon bayan mutane. haka ma a halin yanzu matukar wa'annan kasashe sun ci gaba da yi wa kasar ta min kofar rago abinda zai biyo baya mai yiwuwa sai ya fi abinda sojojin yemen suka yi wa kamfanin aramku na kasar saudiya a shekarun baya To haka masu zanga-zangar sun buƙaci wa'annan kasashe su ɗauki darasi daga abubuwan da suka faru a baya don kada su yi nadama kan rashin ansa kiran mutanen ƙasar yemen kuma daga yanzu idan har sun kasa ansa bukatun mutanen kasar yemen yakin zai zama na yi kamar yadda aka yi maka wato tashar jiragen ruwa da wata tashar jiragen ruwa tashar jiragen sama da wata tashar jiragen sama a cikin wannan kasashe idan sun killace mu ma za mu killace musu in ji jawabin bayan taron sai dai da dama daga cikin masana dangane da yakin da kasar saudiya da kawayenta suka dora wa kasar yemen sun bayyana cewa za a sake dawowa fagen fama kuma kasashen kawance da kuma wa'anda suke taimakonsu da dama za su yi asarori masu yawa kafin a tilasta musu cika buƙatun mutanen kasar yemen ba don suna so ba sai dai don ba yadda za su sai hakan tun ranar 15 ga watan maris shekara ta 2015 ne dai gwamnatin kasar saudiya tare da kasashen larabawa goma kawayenta da kuma kasashen yamma suka farwa kasar yemen da yaƙi da sunan mai da tsohon shugaban kasar abdurrabbu mansur hadi kan kujerar shugabancin kasar bayan ya yi murabus da kansa ba don komai ba don ya ci gaba da zama dan anshin shatansu akan gudanar da harkokin kasar ta yemen. lokacin fara yakin da gwamnatin kasar saudiya tare da ƙawayenta suna ganin da ƙarfin soja da take da shi da kuma taimakon ƙawayenta za su kammala yaƙi a ƙasar yemen kuma su mai da abdurrabu mansur hadi kan kujerar shugabancin ƙasar a cikin makonni biyu kacal amma gashi a yau an shiga shekaru takwas ana fafatawa da mutanen ƙasar yemen kuma babu wata alama kan cewa za su sami nasara a wannan yakin. masu sauraro a nan za mu dasa a cikin mu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya